Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Janaral Tani, shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, ya tura saƙon taya murna ga shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin bayan lashe zaɓe da ya ƙara yi a karo na biyar a mazaunin shugaban ƙasar Rasha. masu saurari ku gyara zama domin jin wannan rahoton labarai da muke tafarshi haka zalika za ku ji irin yadda wato 'yan kasar jamhuriyar Nijar ke ƙara nuna goyon bayan su ga Janaral chani a kan matakan da yake ɗauka wato a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, domin kawo ci gaba a cikin ƙasar bayan korar amerika da ya daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Masu wurare ga wannan rahoto saurara ku ji abin da ke faruwa kamar yadda muka tanadar maku. Gwamnatin kuma shugaban kasar na mulkin soja Brigadier General Abdulrahman ciyani ne aiki da takardar murna ga shugaban kasar Rasha Vladimir Putin. Wanda al'ummar Rasha ta sake ba shi goyon baya da babban rinjaye kamar yadda sanar war ta Nijar ta nunar. daidai lokacin da kasashe da dama na afirka da ma kasashen yammacin duniya suka yi biris da zaben na rasha inda suka ce ya wato ba yabo babu fallasa wakilinmu a mai gazali wato salisu bukari na dauki da rahoto da ya hada mana wasikar dai ta shugaban kasa ta nijar na mulkin soja brigadier janar abdulrahman chani zuwa ga shugaban kasar rasha vladimir putin dangane da sake zabensa da aka yi a karo na shidda na nuni da kyautar alakar da ke tsakanin kasashen biyu a yanzu inda cikin wasikar shugaban na Nijar ya ce a daidai lokacin da Nijar ke gwagwarmaya ta neman cikakken 'yancinta tare da ganin ta samu bunƙasar tattalin arziki muna masu alfahari da hulɗar da ke tsakaninmu da tarayyar rasha don ganin mun cimma wannan buri na kai ƙasar ta Nijar turin mun tsira don haka muna masu tabbatar da cewa Nijar a shirye take wajen ƙarfafa hulɗa tare da ƙasar rasha wadda tuni ta kasance hulɗa mai armashi. Mamman Bashar mai sharhi ne kan harkokin siyasa da dokokin kasa da kasa a jamhuriyar Nijar. Ya nazari kan wannan wasiƙa. yana nuna a halin yanzu rasha tana ɗaya daga cikin maye-mayan abokai na ƙawance ta arziki na Nijar. lalle hulɗa tsakanin ƙasar rasha da ƙasar Nijar, hulɗa ce mai ci a halin yanzu kuma ana nema a ƙarfafa ta tunda kamar yadda ka sani mun bata da ƙasar faransa kuma mun bata da ƙasar amurka bisa kan harkar tsaro kenan dole kariya yanzu wajen ƙasar rasha ce da ƙasar iran ko in ce ma da ƙasashen da ake cima brics a fuskar wasu 'yan siyasa a ƙasar ta nijar da ke da rajin nuna kishin afirka da ma samun cikakken mulkin kai ta bakin Tahir gimba wanda ya taɓa neman shugabancin ƙasar ta nijar ya ce a yanzu wata sabuwar tafiya ce abin alfahari ne gare mu da nijar gaba daya da mutanen afirka gaba daya da wannan zaɓe da an kai mafucin amma yanzu dole ya zama na amini kuma zama na abokin tafiya saboda cikin rigamun da ake na duniya suna kama ma afirka ta samu yancin kanta dan shi bai zakuwa ya mamaye mu nan da wani arziki ko wani tsada ko wani harshe-harshe ba zai shiga wannan ba kenan mu Allah godiya da za mu samu kucin da lahiya shekara shida masu zuwa zai ba mu dama mu nan tabbatar da 'yancin kanmu shirya a kowane fanni da tattalin arziki na rayuwar dan adam tare yan uwanmu na mali na burkina sai da bangaren masu adawa da gwamnatin ta mulkin soja musamman ma waɗanda har yanzu suke goyon bayan hambararren shugaban kasar Muhammad bazum gaggawar nuna murna ga nasarar da Putin ya samu wata dubara ce ta neman kariya. yaudara ce suke yi ma 'yan ƙasa wa'anda ba su san inda an ka sama gaba ba wanda ba su san inda siyasar duniya ta sama gaba ba wai wani incin kai yanzu Nijar ta samu a cikin wannan wata shi daban da ƙoƙarin logaye ƙasan tattalin arzikin kasa tsaron kasa yanzu sai mun kai inda kasar gaba ɗayanta kowa zai gudu ne ko menene tunda bisa duka alamu dai alaƙa da suke son suke nema da su da rasha ba wai suna yin ta bane don saboda su kare nijar ko su kare masala nijar suna son su yi ta ne da ƙasar rasha don saboda su kare kanunsu saboda su zama na kan ikon kasa tuni dai gamayyar kungiyoyin addinin musulunci na kasar ta Nijar da suka fitar da wata sanarwa suka kara jaddada goyon bayansu ga matakan da shugaban kasar na mulkin soja yake ɗauka a jamhuriyar ta Nijar. Inda masu kai kira da ranar Juma'a a kaddamar da sabuwar kokowa ta addu'o'i da kuma alkunutu domin samun zaman lafiya da cikakken yanci ga ƙasar ta Nijar. Sanar harkokin demokuraɗiyya a duniya sun goyi bayan wannan bincike da ke cikin wannan rahoto da Suleiman ya haɗa mana. da suke nuna cewa har yanzu ana baya a kasashe masu tasowa ta bangaren demokradiyyar da suke cewa shugabanni masu sabawa dokoki kuma abin da suka rantsa ya kai na ci gaba da yin wato su. farfesa kamilu sani fage na tsangayar nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar bayero da ke a kano na daga cikin waɗanda ke da ra'ayi kamar haka kuma ya ce ko da yake kasashe masu faɗin hakan na da su ma abubuwa da suke bi a ƙananan ƙasashen to amma kan biri na kama da mutum To abin da wannan bincike nuna shine dai cewa akwai fa bambanci tsakanin mulkin farar hula da mulkin demokaradiyya. A yawanci kasashe da suke jin cewa suna bin mulkin demokaradiyya gaskiya ba mulkin demokaradiyya suke bi ba domin abubuwa da yawa wanda zai sa demokaradiyyar ta zama demokaradiyya ta hakika ba abin su. a takaice dai a tsarin demokaradiyya shine gwamnati wacce ake cewa ana damawa da marasa karfi ma'ana shugabanni sun zamanto masu hidimta wa jama'a ne sannan kuma babban abin da ya sa ba a samun demokaradiyya ta hakika shine babu tsarin nan da ake cewa doka da koda tafi karfin kowa ma'ana rule of law to a kasashe masu tasowa za ka ga shugabannin su ne dokar su ne odar kuma in ma akwai ta za su kareraya ta yadda suke so. To Profesa sakamakon irin waɗannan bincike da ake yi da ke nuna rashin ƙarfin demokradiyya ko ma tasirin ta Afirka ɗin kamar akwai wani alfanu ko amfani haka da binciken ke iya haifarwa wajen inganta demokradiyyar? kwarai yana da alfanu sosai na farko dai zai jawo hankalin duniya da kuma 'yan ƙasa cewa tsarin su ba na demokaradiyya ba ne na sosai kuma wannan idan har aka samu manyan ƙasashe da rahotanni irin wannan yakan sa shugabanni su shiga taitayinsu za su ji tsoron ko za a ɗauki wani mataki kamar na takunkumi ko kuma na Allah wadai da halin yadda suke gudanar da gwamnati sannan kuma muhimmi wannan yakan iya wayar da kan jama'a su zo lokacin da za su zaɓe su rinka tsayawa suna zaɓen 'yan demokaradiyya in na hakika ba shugabanni na jikana yi ka ba. Amma wasu na iya cewa kasashen Afirka misali har ya zuwa wannan lokacin suna jingine ne da kasashen da suka yi musu mulkin mallaka kamar babu yadda za a yi ne su ci gaba su har sai sun jingina da eh, wannan kasashen misali da sunan demokradiyya? To, wannan kuma shine ɗaya daga cikin eh, nakasin ƙasashe masu tasowa musamman na nan Afirka domin suna ganin cewa sai da goyon bayan wa'annan manyan kasashe za su iya zama a kan mulkinsu shi sa za ka ga misali a nan najeriya 'yan takara manya suna ta ƙoƙarin in zaɓe ya zo su ne za su je shatam hawu su ne za su je manyan kasashen turai dai don su samu goyon baya su dore su kuma wa'annan manyan kasashen abin da ya sa suke goyon bayan irin wa'annan kasashe ko shugabanni domin za su zame musu 'yan anshin su ne a su rike musu kahon saniyar su kuma su ringa tatsarta. To kenan haka na nufin kasashen Afirka ba za su iya tsayuwa akan kafafunsu ba kenan? Suna da abubuwan da za su iya tsayuwa, to amma a gaskiyar magana shine cewa tunda a tattalin arzikin su ana jan shi ne raƙumi da akala daga manyan kasashen waje to muddin ba wannan alaƙar aka datse ba idan an zo haɗakar ƙasa da ƙasa su daina zuwa da ƙoƙon bara misali ciniki za su tsaya a matsayin daidaito na wa'ancan a yi ciniki to in suka yi haka ne za su iya cin gashin kansu kuma shi ne za ka ga demokaradiyyar tasu za ta iya biyan bukatun na 'yan ƙasa maimakon shugabannin manyan ƙasashe. Profesa Kamilu Sani Fage kenan manazarci kuma malami a tsangayar nazarin harkokin siyasa a jami'ar Amadu wato Bayero da ke a Kano karshen kuma jigon rahotanni mu na wannan lokaci kenan. Da masu wurare kamar yadda kuka saurara waɗannan rahotannin labarai kenan da muke tafa da su kamar yadda kuka ji dai janar Chani shugaban kasar jamhuriyar Nijar na mulkin soja ya tura saƙon wato murna ga shugaban kasar rasha vladimir putin biyu bayan lashe zaɓe da yi a ƙasar ta rasha kamar yadda aka zauna aka kaɗa ƙuri'o'i wato tsakanin 'yan takarkaru inda vladimir putin ya ƙara ɗarewa karagar mulkin sai dai wannan lashe zaɓe nasa ya zo da tsaiko da ƙalubale da dama inda irin su amerika da sauran kasashe ke mai da martani gare sa inda suke kallon cewar wannan zaɓe da ya lashe magudi kawai ya tafka ya koma kan kujerarsa amma ba wai zaɓarsa 'yan ƙasa suka yi ba inda suke ganin cewa wannan zaɓe da aka ce ya lashe kawai dai ya tafka babban magudi ne wanda babu yanda ragowar 'yan ƙasa za su yi inda suke zargin cewa yana buƙatar ya zama cewa yana jagorancin ƙasar daga nan har illa ma sha Allahu wato har ƙarshen rayuwarsa. A yanzu dai babu shakka irin mulkin da Vladimir Putin yake gudanarwa a ƙasar tasa ta Rasha tabbas 'yan ƙasa ko da ba su goya masa baya ba tabbas zai yi wuya su samu mai kishin da zai riƙe masa ƙasarsu kamar sa'a. haka zalika masu saurare a cikin rahotannin kun ji abubuwan da ke faruwa a cikin jamhuriyar nijar din kamar yadda 'yan kasar jamhuriyar nijar din kuka ji yadda suke bayyana wato da ƙara goyon bayansu ga janar chani akan matakan da yake ɗauka a ƙasar ta jamhuriyar nijar domin samar masu da ci gaba a ƙasar kama daga korar faransa da korar amerika daga ƙasar wanda babu shakka korar amerika da aka yi daga kasar ya taso da abubuwa da dama wanda aka yi cece ce a kansa to masu wurare ƙarshen rahoton da muke tafa da shi kenan ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotanni akan al'amuran da suke faruwa mai saurare muna kara roƙonka da idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dana ƙararrawa mun gode